والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاشدا قوة رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam tara. Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin cigaba da karatuttukanmu na tafsiri muna suratu maryam za mu tashi aya ta 66 akwai tambaya ne? to bismillah alaikum salam ce ya annabi ne annabi wallahi ba zan yafi ku ya biya to bayan mun yi haka da kike yi muku kuma na nan nace na yafi ya zan yi to dama ba a san yawa rantsuwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a tabbataccen hadisi wanda ya rantse akan wani abu sai ya ga akasin rantsuwansa ya aikata akasin rantsuwansa ne alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi to ya aikata abin da yake alkhairi ne ya yi kafara rantsuwansa saboda haka ka yafe masa sai ka yi kafara rantsuwanka kafara rantsuwa akwai zaɓi ko dai ka tufatar da mutum goma ko ka ciyar da mutum goma ko ka yi azumin kwana uku wannan shine yadda za ka yi kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa mana Allah ya ji kan wanda suka riga mu to malamai sun yi istilafi akan ko me aka noma ake masa zakka ko kuwa ba ko menene ba amma jamhurin ulama wallahu a'lamu shine kahihi. ana fidda zakka ne ga abincin da ke an san ajiya kuma ake rayuwa da shi ban kunu ba abinci bane ko da shi ko ba shi da rayuwa za ta tafi daidai kuma ma wani lokaci ma sai a yi maka jin cin shi saboda kiwon lafiyarka don haka wallahu ta'ala a alamu ba zaka a barkonu sai dai a kudin barkonu in ya cika sharuɗan zaka shi ma akwai sharuɗan babu laifi ai da ka zauna dandali ana zage-zage gumma in kana da sana'a ka zauna a masallaci kana ɗinkin kubta ko ɗinkin kwado da linzami ko ɗinkin Kude. mai zai hana ka yi ba laifi ba ne kullum ana nuna mana masallaci wani ɗaki ne na allah kuma gidan mumini duk lokacin da ka ga mutum kamar yadda wani hadisi yake cewa idza ra'aita rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman idan ka ga mutum kullun zuciyarsa na fara da masallaci to kai masa shaida alama ce ta imani saboda haka ya zo yi sallah sallah tana tafiya da sana'a ce da ya zauna inda za a yi hira gara ya zauna inda bai ambaci Allah jalla jalaluhu ya zauna yana ɗinkinsa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma dinki ba wanda yake tsaba sana'a ce in sha bishiyar sahabbai ma suka yi a masallaci wata rana hassan yana ɗan waƙe-waƙen shi a masallaci waƙe na ce ba waƙa ba Yauwa, domin a hausa muna da bambanci tsakanin waƙe da waƙa waƙe mai ma'ana wanda kila wa'azi ne ko yana koya maka wani abu na addini waƙa kuwa sun ne da hayaniya mafi yawa ɓata cikinsa to yana irin waɗannan waƙe sai sai dina umar ya masa wani kallo sai ya ce wallahi ba zan daina ba don ina yi lokacin da wanda ya tsika yana nan sai ya dubi abu huraira Allah ya kara masa yadda ko ba haka ba ne abu huraira ya ce kwarai kuwa Ita waɗanda na ɗinki wanda za ka sai ma iyali ce fa ne wannan yana da kyau kuma da mun gane mahimmancin masallaci da ba mu bar shi ya yi ba jama'a ba da duk wani aikin alkhairi sai mu yi a cikinsa inna ma ya amaru Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata وآتى الزكاة ولم يخش Allah Allah الله sa muna cikin su a'a idan ya gama haɗa rigar aka zo aka yi sallah sai ya daga ya ce kun ganta mai kyau ma a masallaci aka yi ɗinkinta saboda tsarki wa zai taya sai mu tashi mu ce la arbaha tijarataka wannan ai kasuwanci yake saye da sayarwa wannan ko aiki yake na sana'a da bambanci wallahu alamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سبحانه وتعالى يقول na to inda ka karanta daban inda ni ne abin nan daban na yi zarfafiya wa ya kulil insani a iza ma mitu la saufa ukhraju hayya al insani al kafir غير mu'minin yana ƙalubalantan ayoyin alkur'ani yana faɗa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa a iza ma ni ne wai in na mutu la saufa ufraja hayya wai lallai za a da ni rayaye za a sake tashi na malamai suna cewa in ka bi silsila na alkur'ani in ka ji an ambaci al'insan bil alifi wal to kafiri ake nufi ka bi ayoyin a hankali duk inda aka ambaci al'insan za ka ga takadaranci da butulci da ta'annudanci da tamarudanci kalla innal insana la a wa'a hustafina haka za ka yi ta gani ka bi a hankali Allah ya kare mu إن الإنسان خلق خلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلمين المؤمنون sa'annan a izama mitu da yawa malamai suna cewa wanda ya wannan kalmar alaktilatihim amma dai mafi yawa suna cewa ubayu bin ka'abu shahararren kafirin nan a cajirin nan na maka ya je ya samo rududdugaggun ƙashi wanda ya rafarfaɗe haye gari ya zo gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hura iska na ɗiba ya kyalkace da dariya ya yi izgili ya shegantaka ya ce muhammadu yanzu wannan in mun ka zan haka ana ta da mu mu ne za a ta da mu in mun zan haka allahu akbar shi ne ubayyu bin khalaf ka'ab nake a'a wannan tintiɗan harshe ne allahumma bi qalbi la bi lisani yawwa wancan sahabi ne wannan kuma anne ne Allah ka kare annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai kuma kuma a sa ka auta subhanahu wa ta'ala sai ya nuna mana cewa shi Allah yana da cikakken iko na ya da ɗan adam ga abin da ya yake awala awala ya zukuru liyansanu anna khalaqnahu min qabl أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا sai Allah ya tambaye shi shin shi wannan ɗan adam kafiri mujrimi mai ƙaryata Allah da manzansa baya iya tunawa ne ko bai da kwakwalwa ne anna khalaqnahu Allah cikin azumarsa ce mu muka halice shi min qablu kafin ya kai ga zama haka ya sami ƙarfin dukiya da mulki har ya zo ya fito na fito da addini na da manzona da littafi na mun halice shi walam ya ku shai'a a lokacin da bai san komai ba ba kowa ne shi ba awalam ya insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun Allah ya yi masa ishara ce haba ne mai ta tashin alkiyama baka ga cewa ko ba ka tuna ba ko ba za ka iya tunawa ba ne cewa mun halicce ka daga ruwan halitta yau ka yi ƙarfi ka zan yadda kake shine kake bayyana husuma ka zan mai bayyanannen husuma da ni mai bayyanannen husuma da ayoyina mai bayyanan bayyanannen husuma ga manzona sallallahu alaihi wasallam to ka tuna asali an yi lokacin da ba ka hal'ata alal insani shine min ad-dahr lam yakun shay'an makura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira Allah yake an yi lokacin da ba dan adam ba kamala ba a san an yi ruwan tsanakka ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka kamar yadda ya halice ka da ruwan halitta da kwan mahaifiyarka ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min tu'ab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا wannan kawai ya ishe mu matakan ma da Allah ya yi mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza wani kafin a haife shi a tsamar da shi wani yin an haife shi ya koma wani ya mutu yana ɗan jariri wani ya mutu yana ɗan sagani wani ya mutu a an fasa mashi rana ce Allahu akabar ce watan watan sallah bikinta ta tafi wani kuma sai an tsawaita rayuwarsa har ya kai ga mafi kaskancin rayuwa mafi yawa ga marasa imani suke rikicewa in tsufan su yawo amma tsofaffin mu ga sunan sun fi kowa tunani da hangen nesa da sanin ya kamata da tsara hurumin Allah jalla jalaluhu duka wannan Allah ya ce na laku domin na bayyana muku kudirata ikona da cewa kuma ina da daman inta da wanda din na kashe subhanahu ta'ala wannan shi yasa yake wada raba lana masalan fa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim wa adam an ma buga mana misali yake wai wai isa ya tada kasusuwa ne ta ji diddige to wane ne ya fari ta san da bata hmm Allah mu jalla jalaluhu ashe wanda yake ya fare ka baka zan kana nan ba kana son rayuwar iya so dan ba mai son mutuwa sai dole ya kashe ka ba dan kana so ba to kuma yace zai tada kai kace ba zai iya ba wannan dolanci ne duk zariya ba inda ake kera ko da mashin din nan ne ko akwai inda ake kera ta to amma wacce ce za ta mutu ba a tada ita ba duk wani ƙarfen da muke hawa in ta mutu akwai wanda zai zaga-zaga da ita ya kwance ta noti-noti falle-falle in aka baka sai dai zan abin jifa amma ba yadda za ta motsa ka rasa yadda za a yi da ƙananan ƙarafunan da manyan kaga yana haɗa shi tsaye bayan ɗaya can kuma sai ya yi ci sai ta tashi abinta amma fa ko noti bai iya yi ba to sannan wanda ya yi ka nan ka ce ba zai iya ba yanzu da ruhi da gangan jiki na abin hawa duk mutanenmu na yi suna gyarawa tsoyewan motarka in ya lalace sai a cikin wani tsoyewan a sa Kafaɗar motar in ya lalace sai ya ɗauko wani kafaɗar ya sa kuma in ya sa ya gama gyarawa ya tada komaɗa aka yi fenti in ba kai da ka sani ba za a zuwa aje ba ka san ba tsoyewanta ba ne balantana mahalicin saboda tsaban tsabagiyar jidali subhanahu wata'ala ya ce a wani hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kulillahu ta'ala ni ibn adam wa lam yakul lahu an yukazzibani wa ni ibn adam wa lam kullahu lahu an yu'zini amma takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani وليس أول خلق بأهون علي من آخر وأما آباه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر wannan sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce hadisi ne kudusi bawana ya karyata ni iri-iri ɗan adam ya karyata ni kuma bai da hurumin da zai karyata ni ɗan adam ya cuce ni ya cutar da ni kuma bai da hurumin da zai cutar da ni ɗan adam ya karyata ni ya ce ba zan iya mai da halittansa ba bayan na kashe shi to ya sani halittan da na yi masa na farko bai fi wahala ko kuma bai fi sauƙi ko wahala fiye da wanda zan maida ba An yi i'ada abu ne mai sauƙi domin sanadarin da za a yi ka dama yana nan sanda aka yi ka da wani mara, za ma sinadarin Allah ya samar da shi kamar yadda muka ba da misali a gyaran ƙarafan da muke hawa sannan ɗan adamu ya cutar da ni cutarwa bai cancanta a ce ɗan adam yake cutar da ni ba cutar wanda ya yi min iri da muzu ido na ganin ido ya dube ni ya ce wai ina da ɗa ina da ɗa kuma yin bagi lamahimani ayyatta shiga walada aka yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne wa ƙalatil yahudu uzairu bin Allah haka nan kiristoci nasara suka ce isa ɗan allah ne wa ƙalatin nasara masihu bin allah wa ma yan bagi lirrahmani an yattakhiza walada allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an al'ahadu samad ni ne ni kadai al'ahad akwai bambanci da al'ahad da wahid in ka samu wahid ka iya samun tsani amma al'ahad al'awwalul ladhi la thaniya lahu subhanahu wa ta'ala as-samad kuma ni ne abin nufi da bukata hatta an ne zai ce Allah ke makani a sayyid al inda haja kenan kowa na bukata a wajen shi kowa na so a wajensa allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba da wani can yana cewa Famo ba zan karisa ba amma kun tuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a ce musulmi ne kuma aikin nan a ce musulunci ne ka ce wai hagga ma mahaifin Allah wannan wani irin shirka da rajja ce kuma a kiri da muzu ana kallon su ana kallon su Allah ka gane da wanda bai gane ba ka tsare mana imanin in ɗan magana a ce za a tada hankali za a tada fitina ana zaune lafiya ina zaman lafiya kaga dai alfazazi mawaki ne ko ya ce iza dinu lam ya kamun falaka na fi duniya idan dai addini ba a cika shi ba ba a tsara tauhidi ba ba a tsara sha'air ba to ka Allah ya sa a zauna lafiya ai zaman lafiya kenan a tsara addini a tsara janibin tauhidi a bauta ma Allah da takawa Allah ka shiri wanda bai gane ba mu kuma ka tsare mana imanin mu ka sa goben mu yafi yau din mu kyau har mu ga mu da rahamarka fa warabbika فوربك لنحشرنهم والشياطين والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك ina rantsuwa da ubangijinka Allahu akbar sun zo su muzanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ci zarafinsa sai Allah ya yi idafan kansa ga manzansa domin ya nuna ya wuce walakanci ya wuce tozacci fawa na rantse da ubangijinka ko ku so ko kakku annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma Allah ya ce shi ne ubangijinsa daraja ke ɗaukaka ce shi yasa kaga duk wanda ya mannu da wani mai girma sai kaga har yana hura hanci sai ai ka gani to ni ke ma shugaban ƙasa su kola <laughs> sai a tsaga ido a dube shi a ce iye wato ya hai wani ya duba ya ce ka ganni to ko shayi shugaban kasa zai sha ni ke dafa mashi <laughs> daudu fa yake yi amma ana alfahari ni dan daudu ne mai dafa abinci shine dan daudu kan ku fahimce shi a mene a mai fasikanci da ka ci abincin karo ga na ka je ka siya gun dan daudu to ka je ka yi tunanin kalmar mana sannan ita kama da ta fito an san sana'anta shi kuma ɗan daudu duk da dai in ya canza murya ya zama lalatacce tsinanne da yawa mutane sukan ɗauka daudu wanda yake sai da abinci a wannan babban mutum ne domin yana taimakon al'umma in dai ba yana wani aiki irin na tashabbuhi da mata ba ya canza muryarsa ya canza tufansa kila ma har yana amfani da halittansa ta baya wajen biyan bukata ya tara dukiya to wannan shine cikakken la'ananne amma wanda yake kawai yana waina da taushe ne yake toyawa ana zuwa ana saya ko shinkafa da miya a zo a siya ko doya da kwai a zo a siya a wannan mutumin kirki ne mai sana'a ne sai a kula eh. ba a ce sai mace za ke girki ba ai yanzu kakarin da ake karanta mafi yawa maza ma suka fi za ka ga mafi yawan manya-manyan mutane maza ne masu dafa masu abinci ba mata ba sana'a ce amma wanda zai lankwashe muryarsa an yi wani ɗan Daudu a garin nan manya sun san shi ba zan faɗi ba tunda ya mutu da dadewa eh, ya shiga bayan ɗaki yana wanka sai ya zan eh, magajiya tana tonan shi sai ta ɗauki soso ta jefe shi da shi wayo Allah wayo Allah wayo Allah aka ce wani lafiya ta ta jefe ne mai da kankan <laughs> wai an jefe shi da kankan kun san kankan ko soso kenan soso ne kankan wai an jefe shi da kankan shine yake wannan da dadewa yan daudu da karuwai sun taba kwallo a filin kwallo karuwa za ta dage ta lamki kwallo da ta zo wajen dan daudu da ke wayo sai ya lankwashe ya faɗi ko ya muna yara ni dai na ga wannan ina yaro kila wasu sun gani a nan saboda lalacewa shi har ya fi matan shagwaba da an mashi abu ya ki karya yi to saboda Allah wannan mai kuma bai ya sami rahama ba zai shiga la'anan Allah ba ya canza halittar Allah gaba ɗaya ta ga su keken ya fi ka ta biyu amma murya ya siririya ya tsoke ta har ta zama jiki ah, subhanahu wa ta'ala ya ce lana hashin an haku wallahi za mu tashe su bayan sun mutu ko bayan mun kashe su wa na da su da shaiɗanun da ke zuga su su bar hanyar allah ta ƙaryata ayoyin allah domin duk inda ka je ka tattu akwai madugu wannan madugun shine shaidani saboda haka za mu tashe shi da mabiyansa sun malanuko biran nahun sannan duk za mu gabatar da su haula jahannama gaban jahannama jifiya suna gurgunfani saboda kaskanci da walakanci abinda wannan aya take gaya mana magana ce mai ban tsoro kamar yadda na ce duk inda ka gabata to akwai sila akwai shugabata akwai madubu akwai jagora a mafi yawan zarafi za ka ga mabiyan nan makafi ne sun yi amanna da abin da madugun nan yake jansu a kai shi kuma madugun nan idan shiƙar ba abin da bai sani ba ko dai san girma ne ko son abin duniya ko wani abu mai kama da wannan saboda haka shi ala basira yake jan su su kuma suna taqalidi ne irin taqalidul a'ma har kullun suna cewa wannan shine zai cece mu wannan shine zai kai mu tudun mun tsira wannan shine zai kai mu gidan aljanna to saboda a kunya tashi a toza tashi a walakan tashi tilmahashab to sai a ware kowace irin wannan mai tsiyar masu saba Allah sai a kawo su gaba kamar yadda aka gaya wa fir'auna ya ƙadimu yawm yau malƙiyamati fa'aura da nar shu madugan ba waɗannan suna cewa za su cece mu ba ba suna cewa su muka dogara ba ba suna cewa su ne aljamnanmu ba to su za a tasa a gaba a so mu gwagwatawa mabiya na kallo su gane ashe walakantacce ne tozartacce ne ɗan baya da dangi ne duk ga su gungunfa ne a gaban jahannama ita kuma wahiyar tafuwa takadu tamayyazu min al-ghayb to daga nan Allah sai ya ce sun malanan zi'anna sun malanan zi'anna min kulli shi'atin ayyuhumu ashad نجيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا bayan duk sun haɗu sun gurfana na daga cikin nau'in ƙasƙanci ai a gurfanar da kai a sawu ba ka iya daga fuska gashi an tara al'awwaluna wal'ahiruna Allah ce sun malanan zi'anna min kulli shi'a a kowace ƙungiyar tsiya ƙungiyar shi'ar lalata sai mu fito da madugunta mu aza shi gaba ayyuhum wanda yake cikinsu ashaddu ala rahmani itiya ya fi ta kadaranci da kafirci da girman kai game da abinda mai rahama ya yi umarni kaga har yanzu aka yi amfani da kalmar mai rahama wanda da sun tuba kafin wannan zarafi duk iyan da suka yi da ya yafe musu to sai a fito da shi a gurfane shi daga nan idan mabiya suka gan shi shi akan ƙara masa azaba fiye da nashi saboda ne na ɗaya yana yi a kan sani da gangar su kuma suna yi a makance mafiya yawa shi yana yi don amfani da fa'idan da yake samu su kuma su ake tatsewa ake tsotsewa ku sa ido sannu duk inda bauta take ba ta Allah ba wanda ake bautawa yake amfana da waɗanda suke bautan amma duk inda bauta take ta Allah mai bautan yake amfana daga wanda yake bautawa ku bi a hankali duk za ku gani yanzu wani sai ya kasa cin abinci a gidan shi sai ya je ya kai ma shehun shi ba zai iya ci ba sai bai ci ba kun gani to waye amfana waye cutu muridi shi ya cutu to wannan ita ce babban matsala to a ranar tashin alkiyama bayan an haɗa su kaf an gurfanar da su a gaban jahannama sannan an ɗauko madugun an sa shi gaba ji sun tsira masa ido maimakon ya cece su suka ga bai cece su ba kamar yadda Allah ya ce hatta izar jarahu fiha jami'an qalat uhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban ضعفا minan nar daga nan sai su shiga tsine mu maduban ya ubangiji an taru na farko da na ƙarke duka mabiya ce ya Allah Ubangijinmu waɗannan madugai su suka ɓadda mu su suka raba mu da hanyarka Allah ka ba su azaba ninki fiye da namu kuma na wuta Allah na wuta ina ba mai amfaninta ba amfani Sabida haka ka kama Allah ka rabi da kowa matukan ba wanda ya kama hanyar allah zai sa ta a kai ba za ka zauna lafiya alkur'ani ya nuna mana duk wanda ya kama wani ba allah ba to ya yi katai yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi halin salim rana ne yini wanda yake dukiyarka komin yawarka ba za ta tsinana maka komai ba in baka bi Allah ba ƴaƴanka in kai ne kifi santin ƴaƴa in baka mutu da tauhidi ba ba za su amfanar da kai da komai ba matukan baka je ma Allah da zuciya cike da tauhidi ba bal ma maimakon ka amfana sai su guje ka yawma mai al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kullum ri'i yau mai izin sha'ani yuni ranar da duk masoyi ke gudunma masoyi uba ya gudunma ɗa ɗa ya gudunma uba uwa ta ƴaƴan ta ƴaƴa su guji iyayensu haka abin yake saboda kowa tashi ta ishe shi yana tsoron ka a nemi tallafi daga wajensa Allah muna roƙonka ka kare mu sun malana hannu ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا الله يكي ثم لنحن سننكم والله مو أزمان أبنجي جل جلاله أعلم مو مكتسن بالذين هم أولى بها صليا waɗanda suka fi cancanta su shigai wannan wuta ta jahannama su toyu su ƙonu su ƙurmusu su zangawayi mu mun fi sanin suwa ne ne ashe nesa bi amani yuku wala amaniya ahlul kitab mai ya'mal su'a yujza bihi ba guri ne ka kira ni ka ce mu ne 'yan aljanna ko wani ya dube ka ya ce kai dan wuta ne a'a duk abin da ka aikata na tsiya za a yi maka sakamako daidai da abin da ka aikata in kuma ka aikata alkhairi za ka ci gajiyan aikin ka na alkhairi shi yasa da yawa ana gaya musu gaskiya suna fanɗarewa ƙazari na ɗaya ne da naka ƙazari na daban ƙazarinka daban to shi kenan an kyale ta sai ne sai ne dama Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awfa ba abin da zaka ci ko ka samu ko a ba ka gobe kiyama sai abin da ka aikata kuma abin da ka aikatan nan shine zaka samu sakamakon sa daidai da yanayin sa a baka sakamako wanda ya dace da aikinka cikakke subhanahu wa la yazlimu rabbuka ahada bai zalintan kowa ba za a ƙara maka munanan aiki ba ba za a rage maka kyawawa ba haka Allah yake ikonsa yake hikimarsa ya rage naka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha in kuka kyautata imani kuka kyautata aiki kuka nisanci shirka kuka tsara tauhidi kuka yi da'a kuka nisanci sabo kun yi makanku ne za ku kwashe zubinku kuna ta dariya kuna munna kuna annashiwa kuna nishadi Allah ya ce fadkhuluha bi salamin aminin ku shige gidan aljanna cikin aminci cikin salama idan kuka munana kun munana ma kanku ne kun cuci kanku ne Allah subhanahu wata'ala zai ce fadkhulu abwaab jahannam ku shiga ta ƙofofi daban-daban na jahannama masu bin maza ga ƙofanku mazinata ga ƙofanku masu bin bokaye ga ƙofofinku masu kiran ƙato ku ce ba ku aljanna ga naku ƙofan, ba shi kenan ba Allah ya iya ma kowa subhanahu wa ta'ala bayan an gama hisabi an ba kowa sakamakonsa Allah ta'ala sai ce inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum faman wajada khairan falyahmadullah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa sakamako ne na ayyukanku na ba kowa daidai da abin da ya aikata kai wanda kai tsiya ban kara maka ba kai muminin da ka aikata alkhairi akalla na ninka maka goma daga falalata ce wannan wanda ya ga alkhairi ya gode ma Allah ya yi shukura Allah ya kakkara masa ne har zuwa 700 har zuwa yadda ya so gwagwadon imani da ihlasi wanda kuma ya sami akasin alkhairi to kai ya zargi kowa ya zargi kansa ne sakamakon aikinsa ne Allah ka haɗa mu da alkhairi ka raba mu da shari da dukkan abin da zai kai mu gare shi وإن منكم وإن منكم إلا واردها كان على ربك هتما مقضيا الله أكبر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أن الآية كان دبنت الله كسوك إيمانك يا مريم آمين الله كهدى مدى مكة آمين الله كربى مدى أبابك آمين ta'ala ya ce wa in babu wani daga cikinku illawa miduha face sai ya bi ta kan sirati doron jahannama kana alama bika hatiman wannan ya zan wajibi ga ubangijinka makadiya wanda ya yanke hukunci ya zartar inna lillahi وإنا إليه راجعون حديثي ياغو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدي شوا أهل الجنة بعد ما دخل الجنة لم يئدنا ربنا الوعود على النار قال قد مررت عليها وهي حامدة su ‘yan aljanna in sun shiga aljanna sukan ce a an ce za mu bi ta kan wannan doron jahannamar ai kun bi Allah ya kashe zafinta ne akwai maganganu na magabata da yawan gaske akan ma'anar wannan ayar ba laifi mu dan yi ishara kawai domin mu ƙara haske akwai malaman da suke ganin ba za a shiga ba ko ba za a hau doron jahannama ba suna cewa kalmar wurud ba tana nufin shiga ba ne kuma an amfani da wannan ma'anar cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani misali ɗaya ko biyu annabi musa alaihi salam an ce falamma wa'ada ma a madiyana wa wa'ada ai ba ya shiga ruwan ba ne ya je ya sami mutane ne suna jawo ruwan suna shayar da dabbobinsu ba bai shiga ba amma aka ce wa wa'ada ma a madiyana aw ma almadiyan haka nan lokacin da aka jefa annabi yusuf cikin rijiya ko kogon rijiya ga ya batil jib wannan fataki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'amsaluwa ridahu fa'ajila dalwa ƙala ya bushima haza gulam wa asaruhu bida'a an ce fa'amtalu waridahum da ya je ya shiga ne a gefe ya tsaya a gefe ya tsaya illa ya zura guga sai ya ji an kama guga ram ya jawo ya ji ya fi ƙarfin nauyin ruwa ko da ya leƙa sai ya ga yaro matashi halittar da bai taɓa ganin mai kyau kamar sa ba kake duk wannan yana nuna haka ce to a ah, ai ma ayan baya tana nuna abinda da ake nufi wala rabbuka lanahshurannahum washayatin thumma lanahdirannahum hawla jahannama jisiya sai ai hawla jahannama ne jisiya a wajen wanda suka ambaci wannan wanda suka ce a'a shiga za a yi a wuce shine ya fi daidai da aya saboda wayoyi waɗanda suka tabbata sun zo da maganganu akan haka cewa shiga za a yi misali abdullahi ɗan abbas wata rana suna sa'insa da fi ɗan asirat ibina abbas ya ce alwurudu adduhulu abinda ake nufi da wurud shiga sai na ci ya ce la sai dan abbas ya karanta wannan ayar innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam antum laha waridu aga anan ana nufi shiga ne an maganan kafirai masu bautan gumaka da duk abinda suke bautawa bisa yaddan su suma aka ce ku da abin da kuke bautawa duka makamashin jahannama ne za ku shige ta sannan ya sake karanta ayar da Allah ta'ala ya yi magana da fir'auna cewa ya fadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar za su tsaya a gefe ne bi isal wardil maru can da mashigan da aka shiga shekara shiga ake nufi ba wani abu ba sai hakan sai ya ce ha amla fir'auna ya kai mutanensa wuta ko bai kai ba sun shiga ko ba su shiga ba an gane ko? ya ce amma ana wa'anta fasana da kuluka. fanzur hal na haruji min ha'aula ni da kai kamar yadda Allah ya ce haka za mu shiga mu yake sai dai da ni da kai shin za mu fita ko ba za mu fita ba wannan ilimi na wajen Allah sai ce wa ma ma'amallahu jaka min habita ka. amma kai in ka karyata wannan ayan to anya Allah ko zai fitar da kai in dai ka karyata Allahu akbar aka ce sai na biyu ya yi dariya shi nan muhawara ta mutu to kaga wurud a nan ana nuna shiga ne to in shiga ce akwai ayoyi masu kama da wannan wane suƙul mujrimi na ila na wurda kaga na suƙuhun ila na wurda kaga shiga ne har yanzu to ire-iren waɗannan ayoyin sai wasu suka ce za a shiga to za a shiga da wani sufa za a shiga a wuce muminai sai suka ce ta kone kama kanatin namun ibrahim bardan wata salama domin wallahu ta'ala a alam shi ke da ikon ya sa tasiri ga duk wani abin da ke da tasiri kana shan ruwa ne kai maganin kishi lokacin da Allah ya sanya tasirin ruwa ya maka maganin kishi kana taka wuta ne ta kona ka lokacin da Allah ya sanya mata tasirin ta kona ka kana ɗaukan abu mai kaifi ka yanka ne ya ji maka ciwo lokacin da Allah ya sa masa tasiri amma lokacin da Allah bai sa ma abu tasiri ba to ba zai iya cutar da kai ba shi yasa sai ka taka bakin maciji sai ka ga ta sauka lafiya a kansa ko ka yi gambo ka zauna sai ka tashi ka hoiga ka shiga tsalle-tsalle kana fashi kana kafa mai na ciban baki ba da za a hallaka ga da ni ba a hallaka ka ba Allah bai ba shi tasiri ba Allah bai ba shi tasiri ba ka kakkaɓe ka ga ga kunama ta faɗo a tsakanin hantsa ta zo ne kuka yi hira amma Allah bai ba ta tasiri ba Allah na da wannan shi yasa wani wanda bai yadda da irin wannan ƙaddara na ubangiji ba aka ce masa Allah mai iko ne akan komai ya kuma umarce mu mu bauta masa idan ba mu bauta masa ba akwai azaba ya za ka ce Allah na da iko akan komi hadda mu aka ce ba haikuwa ce to bai bani ikon bautan ba sai kuma ya ƙona ni kasan ja'iri in ya so lalata sai ya yi maganganu wanda yake sai ka ga wahayin shaidan wa inna shaidana la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu sai wannan ahlus sunna sai amma waƙoƙi waƙoƙi yayi yana cewa mahilatul abd wal abdaru jariyat wai menene dabarun bawa in dai kaddara tana bi ta kansa a kowane yanayi a kowane hali ai kamar ubangijin nasa ne alqahu fil yammi maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i kaman ubangijin nasa ya samu igiyaye masa daurin huhun goro tun daga kansa har ƙasa an nade da igiya an daure zam sai aka ɗauke shi ka cokan aka daga sama aka je bakin teku sai aka jefa shi ya ce tsundum sai aka ce wallahi in ka kuskura kai jiki namu da kai to ya zai yi kuma in ka buge shi ko kai mashi azaba anya baka zalunce shi ba sai ahalin suna ya ce a in Allah bai kaddara wanka ba ya shekara aru-aru a cikin teku ba za ka ga alaman danshin ruwa a tare da shi ba wa in ya maula da karfatihi fa huwa al wa law alqa idan kuma Allah ya kaddara ne zai jike sharkaf to wallahi sai ya jike sai ya hallaka ko da a tsabar sahara aka jefa shi ka kusan sahara zafinta ma ya isa rairayi to ka ɗauke shi ka jefa shi a rairayi sai ka ga ya jike shankaf in Allah ya kaddama haka to kullum wasu sukan dogara da irin waɗannan rashin tunani amfani da molanka su bace daga hanyar Allah Allah ya kare ni to waɗannan duka suka yi ta bayanai iri-iri cewa ba ana nufin a zo bakin a gani ba ne a'a fi'ilan za a bi ta doron jahannama shi yasa akwai wata riwaya ta abdullahi dan mas'ud akan wa in minkum illa Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaridun nasu kulluhun summa yasbiruna an habi a amalihim kowa zai bi ta wannan kadarko ta jahannama to sa'an nan kuma gwargwadon imani da aikin al'umma za a samu fita wani kamar malgiya zai wuce kif an yi an gama hadisi ne wanda imamu ahmad ya rawaito shi cikin musnad din shi a sheikh arnaud ya ce isinadin sa ne sannan har yanzu malamai magabata sun nuna damuwa tun daga sahabbai in sun karanta wannan aya na daga ciki abdullahi bin rawaha Allah ya kara maka yadda lokacin da ba shi da lafiya yana cinyar matarsa ya ta da kai ya yi kuka yana ta zub da hawaye saboda tausayi matan ta fashe da kuka ta ce da shi a ya ce mata me yasa kike kuka sai ta ce ra'aituka tabki fa kai. na ga kana kuka ne ni ma na kasa juriya kuka ya fashe ni na kama kuka to kai me yasa kake kuka sai ya ce inni zakantu qaulallahi azza wa jal wa in minkum illa wariduha fala ajri anju minha amla Allahu akbar yace na tuna zancen Allah ne ta'ala da yake cewa ba ɗayanku face ya shige ta don haka ban sani ba in na shiga zan fita ko ba zan fita ba Allah ka fishe mu haila yau zan takaita wannan saboda ayar da take gaba don maganganun da suke na magabata suna da yawa da hadisai masu dama daga ciki akwai hadisi sahihi riwaya ta imamul buhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutu li ahadin minal muslimina salafatin minal waladi masuhun nar illa tahillatal ƙasari. babu ɗaya daga cikinku wanda zai haifi 'ya'ya uku su mutu suna ƙanana wuta ta ci shi sai karayar rantsuwan nan wato abinda za ta taɓa shi na tabbatar da rantsuwan da Allah yi wa iminkum illa wariduha sai dai za ta taɓa shi ba da ƙuna na ɗan jahannama ba in bardan wa salama an gane ku sannan suka ce to ai aya ta gaba ma ta nuna za a shiga fa sun manuna ji ثم walimi na اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم na الذين اتقوا sannan kunji tufid al-aqfa wata tabayun sannan kenan bayan duhuli nunajji allazina taqaw sai mu tsarshe da waɗanda suka mutu da taɗawa masu tauhidi masu imani da aiki na farai wane zama zalimi na fi hajjisiya a zalimai mushrikai kafirai su kuma nan za mu ba su burgurfani a ciki me ya sa ba a bi ta nan don a ɓata mu mumini ba in kai tunani an bi ne don a faranta mu mumini sai ka ce kamar yaya na san ka ce a zuciya ko baka faɗi da bakinka ba a'a ayami ne tun a duniya ko waɗanda suka kafirta suna izgili ga masu imani wa iza marubihim ya tagamazu sai yau ga masu imani. wanda ake ganin su walakantattu talakawa ba su da kowa ba su da komai ga waɗanda suke gumaguman kafici masu nuna isa masu jiji da kai sai aka ce duk ku zo ga jahannama aka zo sai aka ce to ku muminai waɗanda ake ma izgili ake walakantawa ku ku wuce ku kuma waɗanda kuka nuna kun isa ku dawwama a ciki kaga nan muminai za su yi munna an daɗa daɗaɗa masu ne za su ji daɗi an daɗa faranta masu ne kafirai za su ƙara baƙin ciki bayan na wutan domin akwai tozaki falyawar da zina amanu min alkufari ya haƙuna alal ara'iki yanzuruna asubul kufar ma kanu kaga hikim na daga cikin hikimar wallahu a'lamu sa'annan duk sanda mumini ya koma gidan aljanna zai fi sanin ni'iman aljanna da daɗin aljanna domin ya ga bala'in da ke cikin wuta duk da bata ci shi ba ko yanzu a rayuwa yaron da ya babansa mai kuɗi ne ya mutu bai taɓa zuwa sundu ko ɗa'a ko tudu ba wajen kasuwanci sai ya gaji biliyoyi da gidaje a kowane jiha har ƙasan waje da abubuwan hawa na isa na takama da wuya ka ga bai almubazzaranci ba saboda bai san darajarsa ba amma dattijan da ya gama ɗawafi kasuwannin ƙauye har ya zama international trader za ka ga kafin ya da dubu goma ya kashe sai an sha wuya saboda me ya san wahalan wancan ni'imar da ya tattara ta ya tara to ɗan aljannan da ya ga bala'i ga yadda bala'i take amma bai shiga ba Allah ya tsake shi sai ya ga irin ni'iman da yake to wannan zai san kuma ya ƙara masa fahimtar ashe Allah ba ƙaramin ni'ima yi masa ba kamar mai mulki ne da kawai aka yi masa ɗauke ɗora in ya ga fitina sai ya saki masu hikima suka ce wa man malakal bilada biduna harbin tahunu alaihi taslimul biladi wanda ya mallaki ƙasa ba fififi ba sadada to da ya ji haya haya za a tada ƙura sai ya ce a'a ni zan ja da baya ba ruwana amma wanda sai da aka tsada mashi kunni aka karya mashi kahan hanci aka fasa mashi goshi aka mai da idansa ya taru jini kaɗan yake da ya fashe sannan ya samu nasara kana jin wani kawai zai zo ce sauka ya ce to ga wajen nan zauna. ana da wahala to duk Allah shi ya san hikimar da ke ciki amma in ka dubi koyarwan addini da wasu ayoyin sai ka ga akwai hikima ma irin wannan ya Allah ka raba mu da wuta da azabata ka saka mu gidan aljanna ka hada mu da ni'imata wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum